هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan babban masallaci da ke nan tudun wada a nan kaduna fadar jihar kaduna in mun ce kaduna makarantar shek abubakar mahmud gumi a yau rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara lissafin nasara yau muna nawa ashirin da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas tallafi da aka samu na marayu wani bawan Allah ya ba da gudunmuwa na tafa turmi guda biyar Allah ya saka masa da alkhairi hajiya adama matar alhaji husaini ta aiko marayu da gudunmuwa ta atamfa guda ashirin da shadda guda ashirin a tallafawa marayu ta ce kuma a yi wa mahaifinta addu'a Allah ya ji ƙanshi ta aiko da wannan tallafi kuma ta hannun malam ibrahim tsayyib to shi ma ɗan aikan da aka miko ta hannunsa muna addu'a Allah ya saka mashi da alkhairi ita kuma Allah ya jiƙa mahaifinta da da su Allah ya gafarta mashi ita kuma Allah ya sa tana cikin masu makwabtaka da annabi a ranar tashin alkiyama alhaji jamilu mai yadi ya aiko marayu da gudunmuwar yadi ɗari ashirin, Allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar Allah daga JNI ta aiko da atamfa guda ɗaya, sai hajiya Fatima 330 ta ba da kaya a ba marayu sai imrana ibrahim tayyib ya ba mana marayu gudunmuwar naira dubu ɗaya wata baiwar allah ta ba da dubu ɗaya duka allah ya taka musu da alkhairi alhaji yahaya ibrahim ayi global ya ba marayu gudunmuwa ta zunzurutun kudi naira dubu hamsin allah ya fasa da alkhairi wani bawan allah ya ba marayu gudunmuwa naira ɗari biyar wata baiwar allah ta ba da gudunmuwa naira ɗari biyu da hamsin total naira uh, dubu hamsin da biyu da ɗari bakwai da ashirin sai waɗanda suka tura ta akawun na kwamitin marayu akwai hadiza nuhu ta aika da naira dubu ishirin allah ya taka mata da alkhairi abdulaziz ya aika da dubu ɗaya da ɗari biyar saratu hassan naira dubu biyu duka allah ya taka masu da alkhairi yakubu kani dubu biyar bukar fanna dubu ɗaya amina abdulhamid dubu ɗaya yakubu abdulhamid dubu talatin da ɗaya duka waɗannan bayan Allah Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka rufa musu asiri duniya da lahira ta hanyar akwati da aka nemi gudunmuwa an samu naira dubu tara da ɗari shida da talatin total dubu sittin da ɗaya grand total dubu ɗari da ashirin da uku da ɗari uku da hamsin Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi kada a manta bankin marayu shine Stanbic IBTC Bank account name sunan account ɗin Opens Welfare Committee Jibius Kaduna sai lambar account din 0011608115 wannan shine number account 0011608115 ma'ana 0011608115 wannan shine number account Allah ya bada ikon tallafawa ku taimaka wa marayu ku yi makwabtaka da annabi a ranar tashin alkiyama a aljanna Allah ya samu na cikin masu makwabtaka da annabi aljanna na'am alaramma ko za ka tuna mana inda muka kwana a jiya mun karanta inda Allah yake magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya faɗa wa mutanen duniya shi da kansa yana jin tsoron idan ya saba wa Allah azabar ranar tashin alkiyama wannan yini wanda yake mai girma malamai suka ce idan aka ce sabo dukan sabo ya shiga ciki ƙarya ta shiga zina ta shiga luwaɗi maɗigo zunɗe gulma cin hanci rashawa take haƙƙin makwabtaka yanke zumunta saba wa iyaye zaluntar mata rashin tarbiyyar 'ya'ya saba alkawari cin amana ƙarya a cikin zance dukan wani sabo ya shigo idan aka ce inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim sai malamai suka ce amma a cikin wannan ayar sabo da ayar take magana akan sa shine shirka wato annabi ya faɗa wa mutanen duniya cewa shi kansa yana jin tsoro yayi wa Allah shirka in yi wa Allah shirka Allah ba zai bashi ba Allah zai azabtar da shi a ranar tashin alkiyama saboda girman shirka da hatsarinta Allah ya ce man yusraf anhu yawma idhin duk wanda aka karkatar da wannan azaba daga gare shi ya zama azaba bata kona shi ba a ranar tashin alkiyama faqad rahimahu to wannan ya samu jin kai da tausayi na Allah madaukakin sarki malamai suka ce akwai kira'a biyu anan akwai man yusraf anhu bil bina'il lil majhul akwai man yusrif anhu bil bina'il lil fa'il wato wanda Allah ya kauda wannan azaba daga gare shi ya zama ba a ƙona shi a cikin wannan azaba ba to haƙiƙa ya samu rahamar Allah madaukin sarki wa zalikal fawzul mubin wannan shine rabo babba a ce kiyama ta tsaya Allah ya ce baka da rabo a cikin azabar shi ka wuce kai tsaye zuwa aljanna to rabo babba ya gama samuwa ya Allah a lahira hanyar da ake bi a je wutar jahannama ma ka nuna mana ya Allah abin da muke roƙo muna zuwa ka ce a wuce da mu zuwa aljanna malamai suka ce wannan ayar ta nuna hatsarin shirka da bala'in da ke cikinta shi yasa kuka ji duk sanda aka taba Allah aka yi wa Allah shirka babu daga kafa ba mu saurarawa domin babu bala'i a duniya kamar yi wa Allah shirka ba hatsari kamar yi wa Allah shirka hada wani da shi a wajen bauta ku ga annabi ake yi wa kashedi malamai suka ce wannan ayar ta yi daidai da ayar da ke cikin wato suratul zumar inda Allah madaukin sarki ya ce walaqad uhiya walaqad sannan Allah ya ce wala laqad uhiya ilayka haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kai kadai ba wa ila allazina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka duk annabawan da Allah ya turo ila in asharakta idan ka kuskura ka hada ne da wani a wajen bauta kai mun shirka ka bauta mun kuma ka bauta wa wani na la yahbatanna amaluka to aikin ka ya rushe gaba da inji Allah ba fai bauta wa wani zalla ba ya bauta wa Allah sannan ya bauta wa wani ya hada biyu Allah ya ce zai rushe addinin gaba daya to ya kake tsamani da wanda ya ce shi wani Allah zai bauta wa shi kadai eh wani mawaki yana cewa shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni shi kaga wannan bai san Allah ba wani mawakin yake cewa lalle maganar mai zancen fai ba ta tabbata domin duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba <laughs> wai duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ka haye ba kaga shi yanzu wannan wa ma zai bauta wa shi shi bautan ma wuri ɗaya kawai ya tara ta wannan shirka ce mecece shirka ce kar ku yadda da irin wayannan kalmomin kafirci Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da fadawa cikin shirka bayan mun yi kalmar shahada wannan shine babban sa shi yasa nace muku wannan surar annabi ya gaya mana mala'ika dubu saba'in suka yi wa surar rakiya da za a sauka da ita mala'ika dubu saba'in suka rako surar zuwa duniya daga sama saboda an ɗauko kadira mai tsada annabi ya ce walahum zajalun bi kamar yadda an ɗauko kuɗi daga banki 'yan sanda za a sa jiniya ko wi wi ka bada hanya kawai to haka da aka ɗauko mala'iku suna mata jiniya da tasbihi suna binta suna subhanallah subhanallah duk wani bakin aljani ya kauce ba tauri wani shaidani ba mai iya taron sura saboda sura ce da ta sauka da tauhidi da daddare aka saukar da ita annabi bai jira gari ya waye ba a cikin daren annabi ya taro da sakatarori masu rubuta wahayi sai da aka rubuta sura daga farkon ta har ƙarshen ta kamin gari ne kamin gari ya waye shi yasa an karanta wannan sura baka gane Allah ba ba da za ka gane Allah Allah ka ba mu ikon gane ka la in ashrakta la yahbadanna amaluka Allah ya ce wala takunanna al khasirin sannan zaka zama cikin masu asara zaka zama cikin tababbu Allah ka tsare mu da shiga masu cikin masu asara kun ga Allah ya ce yayi wahayi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi wahayi zuwa ga annabawa da suka gabace shi duk annabawan da Allah ya turo sai da Allah ya musu kashedi ya ce duk abin da za ku yi karku kuskura kuma shirka shi yasa za mu samu a cikin suran nan gaba Allah sai da ya kirga annabawa guda goma sha takwas Allah ya ce wallahi suka masa shirka zai rusa aikin su gaba daya idan Allah zai rusa aikin annabi goma sha takwas saboda sun yi shirka me kake tsammani in ni nayi ko alaran maye ko kai kai me kake tsammani a matsayinmu na fararen hula in ana magana annabawa to shi yasa Allah ya ce man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimahu wa zalika al mu al-mubin wannan shine babban rabo Allahumma ja'alna min al-faizina fawzan mubina sai Allah ya ce mai a gaba al-ramma wa kai qur'ani yana da dadi ku ji wata magana daga Allah wallahi da ka gane wannan karatun ka Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin ku saurara ku ji ku bayin Allah in ka gane wannan ayar wallahi baka sauraron wani boka baka ƙara sauraron wani malamin tsubbu ranan zaka bashi takardar sallama duk wani boka zaka bashi dismiss later ba abin da zai iya tsinana maka Allah ya ce wa in yamsaska Allah bi dhurrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta ya shafa ma talauci cuta ne ko ba cuta bane bahaushe ya ce talauci mutum ne baki mai gizo da doro da kozo da annakiya in ya iske yaro yakan tankwara shi ya maishe shi tsoho da ƙarfin tsiya in ya tadda tsoho yakan ƙarasa shi ya rame ya bushe kamar tsarkiya ya ce mutum mai mutunci idan ya talauce a ɗauke shi mugun da ba gaskiya haka ne ko ba haka bane talauci kawai in ya buge ka yunwa ta kama ka bakinka na zubar da yawo kana kalle kalle ko ne zai baka sadaka sai a ce ai da ma an faɗa ai wannan tsohon da kuke gani ai maye ne maye ne maye ne babu wata baita talauci ne kawai ya kama shi ko wata ta kama ta ta zo ta gita tana dan kalle kalle sai wani yaro ya fara ihu da dare sai a ce ai tunda tsohuwan nan ta shigo gidan nan ai dama an faɗa mai ya ce ai tunda ta shigo gidan nan shikenan ban gane ba wani zai ce ba mayu ne ban sani ba akwai ko babu amma dai ni akwai abin da yake daure mun kai me yake daure mun kai ko taba ganin uwar wani mai arziki aka ce mai ya ci ba ku gaya mu wata uwar mai arziki aka ce mai ya ci ku taba gani ko taba ganin wata uwar wani DPO na ɗan sanda ko kwamishinan yan sanda aka ce mai yaci ta isa kun taba ganin uwar wani kwamishina ko wani ciyaman na local gama aka ce mai yaci ko mahaifiyar wani gwamna ko sanata ko dan majalisa ko mahaifiyar sarki kai ba ma wannan ba a samu tsohuwa ta haihu ƴaƴa maza murza murza kati guda goma sha biyu dozin ɗaya ka isa ka kalle ta ka ce mai yaci duk wacce ka ta an ce mai yaci sai ga wata tsohuwa ce da bata da galihu to in mai tattalin da gaske ne ya kamata a ce kowane gida tana shiga ba sai kan marasa galiho ba Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka da cuta ko cuta a jikinka ko talauci ko ya jefa ka cikin matsala ko bala'i ko wani ciwo aka gagara gane kanshi Allah ya ce fala kashi falahu illahu duk duniya ba mai iyaye wannan sai Allah ko akwai mai iya yayewa duk duniya ba mai iya yayewa sai Allah Allahu akbar sai Allah ya ce wa in yamsaska bi khairin idan kuma Allah madaukin sarki ya shafe ka da alheri ya baka arziki ko ya baka yaya ko ya baka dukiya ko Allah ya sa ka ci zabe ka zama gwamna ko sanata ko dan majalisa ko shugaban kasa da labarin tambaye ku akwai wanda ya sai hana akwai wanda ya sai kwaci wallahi babu sai dai Allah ya ga daman kwacewa da kanshi wannan shine asalin tauhidi ka gane in ka rasa ba mai baka sai Allah in Allah ya baka ba mai iya hanawa ka gane ba mai iya ɗora ma cuta sai Allah ba mai iya yayewa sai Allah ba mai iya baka alheri sai Allah ba mai iya yaye bala'i sai wa sai Allah shi kadai ke yin wannan banda shi babu wanda ke yi idan ka gane wannan to a lokacin ne za ka rayu cikin natsuwa da kwanciyar hankali shi yasa annabi yake dasa wa yara ƙanana irin wannan aƙidar. abul abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yana karami yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya goyo ne akan abun hawansa in akan jaki yake ya ɗoro ne akai ni ina kan jakin annabi ya yi goyo na abinda ake cewa radif shine wanda ka ɗauko a kariya sai manzon Allah ya kalli Abdullahi dan Abbas ya ce ya gulam ya kai wannan yaro inni uallimuka kalimat lalle ni zan koya maka wasu kalmomi wasu kalmomi ne wannan ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu amamaka wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam anna al-ummata law jitama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka wa in jitama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu wa yace ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka kiyaye Allah sai Allah ya me ya kiyaye ka me ake nufi da kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka duk abin da Allah ya ce a kiyaye kiyaye shi Allah ya ce kiyaye sallah kiyaye ta kiyaye amana kiyaye ta kiyaye rantsuwarka kiyaye ta kiyaye harshenka kiyaye shi kiyaye farjinka kiyaye shi kiyaye bakinka kaka sa haramun kiyaye shi kiyaye idon ka kalli haramun kiyaye kiyaye zuciyarka karka kulla wani sharri kiyaye kiyaye kiyaye kiyaye kiyaye shi kuma Allah kamar masa sauran aikin gaba ɗaya ya hafaska shi da kansa ya ɗauki nauyin kiyaye ka babu wanda ya sai taɓa ka zai tsare ka ya tsare ma imani ya tsare ma aqida ya tsare ma musulunci ya tsare ka ya tsare iyalanka ya tsare dukiyarka ya tsare maka ƴaƴanka har bayan mutuwarka mun ga wannan da idanu ina su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi dattijo wa ya fara haskawa duniya tauhidi daga nan Najeriya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ne ko ba haka bane wani irin kulle kulle ne ba a mashi ba wani irin sharri ne ba a mashi ba ina ne ba kai shi kara ba wani irin bala'i ne ba a kullo ba an hada shi da sarakuna an hada shi da jami'an tsaro an hada shi da sn an hada shi da 'yan siyasa an hada shi da shugabannin kasa ba abin da ba a yi ba amma Allah ya tsare shi har yaba duniya ko bai tsare shi ba tsakaninku da Allah na tambaye ku mutanen Kaduna Allah ya tsare shi ko bai tsare shi ba Allah ya tsare masa aqidarsa ko bai tsare masa ita ba da aqida sai bar duniya Allah ya tsare masa sunna da yake kai ko bai tsare shi ba akan sunna ya bar duniya Allah ya tsare masa rayuwarsa ko bai tsare ba Allah ya tsare masa iyalansa ko bai tsare ba Allah ya tsare masa mutuncinsa ko bai tsare ba maluman Najeriya da masu rai da duk waɗanda suka mutu ku faɗa min mai daraja Sheikh Abubakar Mamur duniya a idanun 'yan Najeriya wallahi har 'yan bidi a ƙarya suke suna ganin girman shi ko ba sa ganin girman shi suna ganin girman shi me ya tsare wannan kawai shine sirrin ihfazillaha ya hafazka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka sai annabi ce masa ihfazillaha tajidhu amamaka a wata ruwaya ihfazillaha tajidhu tijahaka ta'arraf ila Allah tarraka ya'rifuka fi shidda ihfazillah ka kiyaye Allah tajidhu amamaka duk sanda ka shiga matsala kace Allah sai ka samu Allah yana jiran kai an sa maka shine ihfazillah tajidhu amamaka in ka kiyaye Allah duk sanda ka shiga matsala ko ka shiga bala'i kana cewa ya Allah sai Allah ya ce labbaika ya abdi saltota sai Allah ya ce ina an sa maka ya kai bawana tambayi abin da kake so a baka saboda ka kiyaye wa saboda ka kiyaye Allah ya ce wa iza sa'alta fas'alillaha idan za ka yi roƙo roƙi Allah a sai na roƙi Allah rama na saba wa Allah ban saba wa Allah ba ban saba wa Allah ba ya halatta in roƙi wani ba Allah ba amma da shari'i guda biyu shari'i na farko ya zama yana da rai bai mutu ba Allah rama yanzu yana da rai ko bai da rai idan ce Allah rama a taimaka min da dubu goma shari'i na ya cika ko bai cika ba ya cika ban saba wa Allah ba amma idan bai da rai yana kabari sai na je kabarin ina cewa ma kawo agaji ma a mushiriki original mushiriki original not photostar copy kun gane karatu abu na biyu abinda zan roƙi alaramma ya zama abu da ɗan adam na iya badawa ne idan ce alaramma a taimaka min da naira dubu goma ɗan adam na iya bada dubu goma ko ba iya bayarwa taimaka min da buhun shinkafa dan adam na iya bada buhun shinkafa ko iya badawa saya mun gida dan adam na iya sayan gida ko bai iya saye to ban saba wa Allah ba saboda abinda na roke shi kuma dan adam na iya bayarwa amma na ce Allah rama rufa mun asiri duniya da lahira yana iyawa gona ta ta bushe ina son ruwan sama yana iya badawa Allah rama ina so matata ta haihu zai iya kaddarawa ta ciki ta haihu wake iya yin wannan to idan na zan roƙe shi sai na roƙe shi abinda Allah kadai ke bada shi dan adam bai iya badawa to ko yana da rai in na roƙe shi har yanzu dai an sake komawa ruwa an sake komawa ina an sake komawa ruwa shirka ta sake dawa ko gane hatsarin shirka ciya in ta daura farin zani kuka kore ta sai ta dauro baki in kuka kore ta ta dauko yalo in kuka sallame ta sai ta dauro bulu ta dauro kore kullun ka dauki ba dadi kenan sai ta ɗebi rabanta shi yasa ya zama wajibi kan malamai su karantar da jama'a tauhidi sunna musu aqida duk wanda bai gane aqida ba bai gane Allah ba an gama da shi ma'ana ma'anan wa idza sa'alta fas'alillah duk abin da Allah kada yake roƙo karka roƙi kowa banda Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako nemi taimako wajen wa wajen Allah madaukin sarki duk abin da Allah kadai ke iya taimakawa da shi karka nema wajen kowa nemi wajen Allah madaukin sarki sai annabi ya ce masa wa'alam ya kai wannan yaro ka sani annal ummata da duk jama'ar duniya za su taru ala an zurruka a bisa su cutar da kai to lan zurruka illa bi shi karka tabahu Allahu lak ba su iya cutar da kai da komai sai da abin da Allah ya rubuta dama zai same ka wa in jitama'u ala an ka lan ka illa bi shi karka tabahu Allahu lak da mutanen duniya za su taru suna so su amfane ka ba su iya amfana ka da komai sai abin da Allah ya rubuta dama ka samu tun da an riga an rubuta rufe atil akalam alƙaluman da aka yi rubutun an ɗauke su balle a gyara wajen fatis suhu takaddun da aka yi rubutun sun riga sun bushe balle a kare an riga an gama ba mai iya canjawa wannan ita ce ƙida ta ahlus sunna wal jama'a saboda haka ya ku ahlus sunna duk yadda kuke kaunar malaman ku na sunna kar ku yadda ku wuce zuwa ga shirka duk sanin na samu dama sai na ja da ku ja ku akan wannan ƙauna na daga abin da ke jefa bayi cikin shirka ƙauna mun je gari wani wa'azi mun yi wa'azi lakcan mata ce mun taso wata mata alhamdulillahi wa Allah ya gwada man kabiru gombe ni kan an gama abin da ya saura kawai in ga annabi Allah ya taimaka wallahi na jita na waiwayo na ce wallahi ba abin da kika gani shiriri ta kada kika gani in za ki rike Allah ki rike Allah ba ladar da Allah zai baki dan kin ga kabiru gombe mun yi tafsiri a sakkwato ranar rufe tafsiri wuri ya mutse yan agaji sama da hamsin sun gagar kwantarolin jama'a jama'a na barkowa kowa ya gaisa da aka rama kallahu ko lada nawa zai samu ban ba can wani ya kukan kura wani matashi ya tunkuɗa yan agaji wallahi sai da yesu ya zuro hannu ya shafo rigata ya ce alhamdulillahi na taɓa rigar shi na waiwayo na ce kayi aikin banza ka taɓa tsumma na ce wallahi da zanin mataka ka taba da ya fi lada na ce riga in te da ta mai wanki nake kaiwa shi lada da wai zamu shi da ya murza ta ya mutsuka ta yi kudi nake biya <laughs> karka dauka da an ce malami wai wani kumfai kuru yake da shi ba haka lamarin yake ba shi ma bawan Allah ne darajarsa a wajen Allah ya bi Allah abinda shehunne suka gagara karantar da ɗaliban su kenan shi yasa suka halaka shi yasa suka mai da su Allah kuma suna kallon su suna tabargaza suna babbarma sun ki su musu wa'azi mu kuma idan muka faɗa mun jawo fitina mun zage su mun hana zaman lafiya za mu sa gari ya kama da wuta za a yi wane ne wane ne a yi wane ne wane ne a to haka nan sai mu bar bayin Allah suna fadawa cikin shirka wannan tauhidi da muke karantarwa akan shi aka yakin badar akan shi aka yakin uhudu akan shi aka gazotul ahzab akan shi annabi ya hijira daga makka zuwa madina akan shi Allah ya wutar jahannama akan shi ya aljanna akan sa aka littafin da ake rubuta lada da zunubi akan sa aka sikeli da ake auna lada da zunubi akan sa Allah ya yi siradi da za a tsallaka saboda shi Allah ya turo annabawan Allah gaba da yansu saboda wannan abun da muke faɗa wannan karantarwar saboda ita ne saboda me saboda haka a kanta muke kuma wallahi ba mu bari addu'a muke Allah ya kashe mu a kanta Allah ya karɓi rayuwar mu a kanta amma dai bukatar mu bayin Allah ku gane addini ku gane aqida ku gane addini ku gane me ku gane aqida Allah mun gode maka shi yasa Allah ya ce wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in ya shafe ka da alkhairi maimakon ya ce babu wanda ya sai hana sai ya magana ta gaba ɗaya saboda kan lissafin ya yawa ya ce fa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne bisa dukkan komai mai iko bisa dukkan komai akwai wanda ya sai hana shi abin da yake so idan shi mai iko ne a bisa dukkan komai Allah mun gode maka da ka sa muka gane ka ya ku bayin Allah ku rike Allah shi kadai ya ku jama'ar Kaduna Allah ka shaida mun gaya muku ku rike Allah gamgam shi kadai ke wadatawa shi kadai ke talautawa shi kadai ke kashewa shi kadai ke rayawa shi kadai ke gafara shi ke da aljanna shi ke da wuta shi ke hisabi ranar tashin alkiyama shi ke bada haihuwa a nan duniya shi ke hanawa shi ke sa a samu a ci nasara a samu mulki shi yake kwacewa duk wanda ya ce zai maka ba Allah ba ƙarya yake da ka yake lokaci yake bata ba. ya ku yan siyasa ku gane ba mai bada mulki sai Allah in Allah ya ga dama ya ba ku in ya ga dama ya hana 'yan siyasa in kuna da tunani Allah ya nuna muku aya mai kalmasasshiyar hula daga gidan kurkuku ya fito ya wuce bila ƙarya nake ga fursuna ya fito daga gidan yari ya shiga gidan shugaban kasa ya zama shugaban kasa fursuna in ba Allah ba waye sai wannan ga shugaban ƙasa akan kujera ga shi da jami'an tsaro ga sojoji ga bindiga ga kaki shi kansa ga uniform ga duk tsaron da yake da shi ya ce sai ya wuce a to ban shirya ka wuce ba daga ƙarshe Allah ya karbi rayuwarsa Allah ya sa yana aljanna Allah ya gafarta mishi Allah ya sa yana cikin wanda suka samu rahamar ubangiji amma dai ya wuce a nan duniyan ko Allah dai tashi hanawa ya hana ga wanda mulkin ke hannunsa ya ce zai wuce ta gagara ga wanda ba mulkin a hannunsa yana gidan kurkuku Allah ya mai da shi shugaba shi mai kalmasasshiyar hulan da Allah ya ciro daga gidan kurkuku ya mai da shi shugaban kasa bayan ya zama shugaban kasan ya babbaje ya mimmike kafa ya yi shekara hudu ya ƙara hudu ya ɗanɗana daɗin asarok sai ya ce ta zarci Allah ya ce bai yadda ba ta zarci ko ba ƙauyen sai koma ba ta zarci yana gidan kurkuku Allah ya mai da shi shugaban kasa yana kan kujerar ya ce zan wuce Allah ya ce ka yi saka wuce ba wai yanzu ku gane Allah ba ya ku bayan Allah yanzu ashe zaka kalli wannan ko baka karanta qur'ani ba bai kai ka gane Allah ke bada mulki ba zaka yadda ka haukace saboda wannan mulkin in zaka nema wajen wa zaka nema wani boka ne wani malamin tsubbu ne yayo mai kalmasasshiyar hula aiki ya fito daga kurkuku wanda ko sallah bai ko la ilaha illallah bai cewa bai taba yi wa annabi salati ba Allah ya mai da shi shugaban kasar Najeriya dan Allah ya nuna maka fa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne bisa dukan komi Abin da yake so yayi in za ka nemi mulki nema in za ka yi takara yi takara ita iya bakin ƙoƙarinka wajen neman al'umma amma kar ka yadda wajen neman mulki ka zama matsafi kar ka yadda wajen neman mulki ka shiga bokaye kar ka yadda wajen neman mulki malaman tsubu su halakar da kai kar ka yadda wajen neman mulki ya hada kai da kai a ƙulla wani sharri kar ka yadda wajen neman mulki a ce sai kayan ka jariri kar ka yadda saboda neman takara a ce sai an yanko farjin mace sai an yanko nonon mace karka ka yadda saboda takara a ce sai ka shiga kungiyar asiri kar ka yadda saboda takara a ce sai ka yi luwaɗi da sabon musulunta akwai waɗanda ke ɗaukar sabon musulunta su je maka kusa da ɗakin taba a can suke zuwa su yi luwaɗi da shi in ji wa in ji malamin tsubu in ji bokaye wani abin da ya fi ban haushi duk bala'in najeriya ba masu haɗa shi kamar bokaye da malaman tsubu su ne ko ba su ba ne amma har yanzu a Najeriya ba wata doka da ta ce a kamo su man taba jin wani boka wani SS ko DPO ko commissioner yan sanda na neman shi ba ko kun taba ji ya kamata yan majalisa ku yi mana wata doka a ce duk wani boka ga wani sakin layi hukuncin sai da a kamo shi sai hizba a Kano hukumar hizba a Kano ku ce Allahu akbar Allah ya ƙara karfafa su ku gane Allah ke badawa banda Allah ba mai badawa duk inda ka ji jariri ya bata in ka bincika sai ka samu wannan a ciki wata mata ta bata an tsinci gawar wata mata amma ba kunnuwa an tsinci gawar wani babu azzakari an tsinci gawar wata an yanke nonuwanta kuma ku lura duk lokacin da zaɓe ya fara gabatowa wayannan bala'o'i sun fi yawaita haka ne ko ba haka ba ne akwai wasu mugaye suna nan makiya al'umma makiya musulunci makiya najeriya suna nan suna ta kulla sharri a ɗauko ɗan siyasa a ce to saurara ka ji ba ka mulkin najeriya sai in kayi da baka da imani ita najeriya duk wanda ka ga yana mulki to sai da ya rabu da allah wallahi ƙarya kake akwai waɗanda sun yi mulkin kuma da imanin su ba su rabu da allah ya za a yi a ce sai ka sha jini ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce kai da aka baka ma mai sauki me aka bashi mai sauki na faɗa muku akwai dan siyasan da shi da kansa yake bada labari daga ranar ya tuba daga zuwa wajen malaman tsubu ya je wajen wani boka saboda yana so ya ci zaɓe yana nan da rai bai mutu ba shi bokan ba ɗan siyasar ba bokan saboda wannan ya musulunta ya daina bokanci dan siyasa ne zo wajen sai yana so ya ci zabe bokan sai da siya zai ya kori dan siyasa sai ce to in kana so ka ci zabe da maka aiki sai ka je ka kawo mun mani wanda aka yi jima'i da mahaifiyarka ana gaya wa dan siyasa ya ce wannan karaman matsala ce ai ba matsala ya tafi ba dai ba sai gashi ya kawo mani ya ce ga wannan mani ne ka samu yake eh ba ka ce ubanka ya mutu ba yace kwarai ya haka ka samu ya ce to mu dai siyasar nan banda ita babu abinda da muke yi tunda dole sai an samu duk hanyar da za mu yi mu samu ai mai sauki ne katti na samu na biya su kuɗi na ce su je su rafin nata su kawo min maniyin suka je suka yi rafin ɗin uwar shi aka ba shi maniyin don ya kai wa boka a yi fi dabaru don ya ci zaɓe bokan ya ce yana jin wannan magana jikinsa ya ɗaurawa jikinsa ya ɗaukar karwa ya ce kasa aka yi uwarka fyaɗe da kanka ya ce ya ce inna lillahi kafircin ka yafi nawa yawa kan ya tattare na sai na sai sai da dare musu boka ce ashe ni karamin arne ne ban sani a wannan kasa ta mu ta Najeriya wai da ba a wa'azi kan da ina Najeriya take yanzu Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah ba mai sai Allah ba laifi ne ku nemi takara ba ba laifi ne ku yi siyasa ba amma ku yi mai tsafta ku yi da kyakkyawar manufa ku yi da niyyar in na samu dama a matakin da na samu in gyara rayuwar al'ummata it is not a do or die affair nema a wajen Allah kuma kullum ka rika addu'a ya Allah in mulkin nan da nake nema alheri ne Allah ka bani in ka san mulkin nan bala'i ne gare ni bala'i ne ga al'ummata ya Allah ka ba wanda ya fi dacewa ka zauna lafiya ko baka zauna lafiya ba to akwai wani dan takara an je wata fada an yi jawabai an gama sai aka ce to Allah gafarta malam liman ayi addu'a liman ya ce ya Allah girma dan takarar gwamna ya Allah wannan mulki da yake nema ya Allah idan alheri ne Allah ka bashi aka ce amin yace ya Allah idan alheri ne gare shi da addinin shi da jama'ar jihar mu da iyalansa da zuri'arsa ya Allah ka bashi wannan mulki amin ya Allah idan ka san wannan mulki da yake nema ba alheri ne a gare shi ba sharri ne cikin jama'ar dan takarar gwamna sai ɗaya wube kwashe microphone ya ce baka iya addu'a ba billahi lazi baka iya addu'a ba kujerar gwamna alheri ce babu shari'a take in za ka roƙa mana ka roƙo in ba ka roƙowa ka ba mutane wuri mu za mu yi roƙa da kawai ala ramma mai Allah ya ce aya ta gaba babbar magana Allah ya ce wa huwal qahiru shine mai rinjaye ba taba samu wanda rinjaye Allah ba ko akwai mai rinjayen Allah babu mai rinjayen shi wa huwal qahiru fawqa ibadi shine mai rinjaye ba mai ba mai iya karawa da shi sannan fawqa ibadihi yana saman bayin shi wannan aya tana ƙara tabbatar da aƙidar ahlus sunna wal jama'a cewa Allah da zatinsa yana ina yana saman al'arshinsa amma iliminsa fa yana ko'ina babu inda iliminsa baya ba inda bai san me ake ba Allah ya ce wa huwal hakimu shine gwani khabir mai ilimi ka ji wasu siffofi wa huwal qahiru eh fauka ibadihi yawanci idan aka samu mutum ya zama ƙahiru ya gagari kowa to in ba a yi samu ba zai rinka yin abubuwa da hikima ba zalunci zai rinka yi sai Allah shi duk da kasancewar shi ƙahiru fauka ibadihi kuma huwal hakimu wannan bai raba shi da siffarsa ta hikima ba sannan khabir bai raba shi da siffarsa ta ilimi ba ga gagara da buwaya ga hikima ga ilimi ya za a ce wannan mulki ba zai yi tsari ba sai Allah ya ce mai a gaba larama نعم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ تبسوا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد Allahu akbar ku saurara ku ji kafirai suka zo suka sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammadu ka ce Allah ya aiko ka yace kwarai Allah ne ya aiko ni to waye shaida ka cewa Allah ne ya aiko ka muna so kawo mana shaida wanda yana nan akai amma ba za ka zo kawai ba shaida kawai ka ce mana Allah ya aiko ka ba sai Allah ce to kulka ga masu ayu shay'in akbaru shahada wani abu ne ya fi girma wajen shaida a duk duniya shaida ta ƙololuwa da ta fi girma shaida wace ce ƙulillah ka ce musu Allah shi ne wanda ba shaida da ta kai tashi girma idan Allah ya ba da shaida shaida ta ƙare ko ba ta ƙare ba to ƙul Allahu shahidu baini wa ku. Allah shi ne shaida tsakanina da ku cewa shi ne ya turo ni da wannan saƙon Allah sai saukar da ayar a Qur'ani mai girma domin yawa annabi Muhammadu shaida cewa wa ya aiko annabi Muhammad Allah ne ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ne ya turo shi waye shaida Allah ne shaida wa kafa billahi shahida aka ce Allah ya bada shaida kuma shaida wa ta saura sannan ka gaya wa mutanen duniya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wa uhiya ilayya hadha alquran an yi wahayin wannan qur'ani zuwa gare ni zira unzirakum bihi domin muku wazi da shi kenan alqur'ani me yasa Allah ya saukar da shi a rubuta a sha a rubuta a ilaya a rubuta a binne a rubuta a allan karfe a wanke a kulla bala'i a rubuta da jinin haila a rubuta da mani da jinin haila malaman tsubu suke rubuta ƙur'ani da me jinin haila wannan kafirci kafirci ne duk wanda ya rubuta qur'ani da najasa yi ridda inda musulmi ne ya ba addinin musulunci dalilin da yasa wa uhiya ilayya hadha qur'an amun wahayi wannan alqur'anin ne in ji annabi li kun bihi domin in muku wazi ku mutanen duniya da kuke raye yanzu ku kadai wa man balag ai wa man balaga hul qur'an da wanda ƙur'ani zai riske shi daga naha zuwa ranar tashin alkiyama duk wanda ya ji ƙur'ani an riga an bai ka hujja a wajen Allah dole bi ƙur'ani in bai bi ƙur'ani ba sai ya tafi wutar jahannama wannan ayar ta nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi ne tun daga sanda aka aiko shi har zuwa ranar tashin alkiyama ta hanyar sa kadai ake zuwa aljanna ta hanyar sa kadai ake samun rahama ba wata hanya sai hanyar da ya zo da ita duk wata hanyar da ba shi ya zo da ita ba wannan hanyar wuta za ta kai ka ba aljanna za ta kai ka ba rike sunnar annabi bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsaya kan suna kyam kyam kyam ko suna ko kafar katako kar kai da ka saka sunna da ka bar suna ka halaka da ka shiga bid'a ka shiga rudu rike sunna gamgam annabi ya ce abu alaiha bin nawajib yace sunna karka rike da hannu in aka ja sai a sai ta sumbule je da haƙura haƙoran wanne wayannan na gaba da larabci ana ce musu anyab wayannan da ake fika wanda ake yaga to ba da su zaka rike ba wayannan na gaba incisors ba da su ba ba da incisors wayannan na gaba na cizo ba a fika ba su ba wanne annawajis turame wayancan na ciki yan gajajjerun na masu ƙarfin bala'i to ka kama sunna ka taune ka cije gam in za a balle a balle tare da haƙoranka riƙe gam gam Allah rayar da mu kan sunna in za ka karɓi rayuwar mu karɓi rayuwar mu akan sunna shine wa uhiya ilayya hadzal qur'an li unzirakum bihi wa man balag ay wa man balagahu sai aka shafe hakuri din saboda kan magana ta tsayi wasu malamai suka ce a wa uhiya ilayya hadzal qur'an li unzirakum bihi wa man al huluma da duk wanda ya kai mafarki ya kai lokacin balaga to qur'ani ya hau shi kenan shari'a da takalif baya hawa kanka sai kai me sai ka balaga kenan wa man balag da wanda ya balaga A gane karatu malamai suka ce wannan ayar ta yi daidai da sauran ayoyi da suka tabbatar da an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga duniya gaba daya kamar inda Allah ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum ya ce wa ma'artar naka ya sake cewa wa duka waɗannan ayoyi da alarama ya karanta sako ɗaya suke isarwa shine Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga suwa ga mutanen duniya gaba daya da ni da kai dole annabi za mu bi da almajiri da malami dole annabi za su bi su duka dole annabi za su bi da muridi da shehinsa duka dole su bi annabi da gwamna da jama'ar duk annabi za a bi da ciyaman na local gamman da mukarrabai duk annabi za a bi da tukur isa da yan izalan kaduna duk annabi za a bi ba daga kafa ba me ba daga kafa ba wanda aka daukewa ba wanda aka ce kai a wajen bin annabi banda kai babu shi kuma darajar ka a wajen Allah shine gwargwadon bin ka ga annabi in ka bi da yawa ka samu daraja da yawa in ka bi kaɗan ka samu daraja kaɗan kuna gane surar nan kuwa Allah ka samu ƙara ganewa shine li unzirakum bihi wa man balaga sai Allah madaukin sarki ya ce a sake tambaye su qul atashhaduna anna ma allahi alihatan ukra qul innakum latashhaduna anna ma allahi alihatan ukura. yanzu ku duk bayan wannan bayanin da aka yi muku kuma za ku iya ba da shaida ku ce wai tare da Allah kuma har yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah har yanzu akwai wani wanda za a bauta mashi tare da Allah har yanzu akwai har yanzu kuna da wani abin bauta mu dai wallahi ba mu da wani abin bauta sai Allah ba mu da wani abin bauta sai me sai Allah amma shi wani mawaki kun san me yace ta ce ta gyare barhama ne ubangijin kowa ta ce ta gyare bar ni dai banda ne <laughs> alarama alhaji tukur isa <laughs> liman zane <laughs> kuma duk wanda banda shi ya ce allahu akbar Allah ya ce in sun ce suna da shi to kai ka ce kullu ashad ni dai bazan taba shaidawa tare da ku cewa akwai abin bauta ba Allah ba bazan taba wannan shaidan ba in ji annabi Muhammad Allah ya ce kurka faɗa musu inna ma huwa ilahun wahid Allah shi kadai ne abin bauta kwara ɗaya ɗaya ɗaya tallin taltilo ba wani banda shi kuma ka faɗa musu wa inna ni bari'un mimma tushrikun ku da kuka ce akwai wani abin bauta shi ma Allah ne za a bauta masa tare da Allah to mu mun barranta daga shirkar da kuke yi sai Allah ya ce mai gaba larama Allah ya ce Allah ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara wallahi da ganin annabi ya na sun gane annabin Allah ne kama ya arifuna abna'ahum kama yadda in sun ga ƴaƴansu na cikin su suke gane wannan ɗana ne saboda tsabar siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cikin littafansu an siffanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Attaura. abdullahi ibn salam ya ce wallahi da daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar siffofinsa da aka ambata a cikin attaura ina kallonsa na gane wannan shine annabin ƙarshe fiye da yadda in na ga ɗana na ciki na zan iya gane shi fiye da haka to me yasa suka ke imani allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun Allah ya ce waɗanda suke asarar kawunan su ba yadda za ka yi da su duk da ka da su su imani ba za su imani ba sai Allah ya ce mai agaba gaba da rama hmm. Allah ya ce wa man azlamu babu azalumi da aka yi jarabawa azalumai gaba ɗaya wanda ya zo na ɗaya eh wanda ba ba ba babban azalumi gingime mai azalumi kamar shi ne maniftara ala Allah kaziban wanda ya kirkiri karya ya jingina wa Allah wanda ya kirkiri karya ya rasa wanda zai jingina wa ya jingina wa Allah zaluncinsa ya fi wanda ya kirkiri karya ya jingina wa Kabiru Gombe ya fi zalunci wanda ya kirkiri karya ya jingina wa Alaramma fi girma fiye da wanda ya kirkiri karya ya jingina wa gwamna ko sanata ko mai martaba sarki ko sarkin musulmi ko ya jingina wa shugaban kasa kowa ka kirkiri ƙarya ka jingina mashi kai babban laifi amma rashin hankalin ya kai ga wanda ya kirkiri ƙarya da ya rasa wanda zai jingina wa sai jingina wa Allah ai la ahada azlam babu azalimi irin wannan a duk masu kirkiran ƙarya sai Allah ya ce innahu la yuflihu zalimu yadda lamarin yake azzalumai masu kirkirar ƙarya suna jingina wa Allah Allah bai faɗa ba su ce ya ce Allah bai yi ba su ce ya yi Allah bai hana ba su ce ya hana Allah bai sa a yi ba su ce ya sa a yi Allah bai bayyana ba su su wuce gona da iri su yi ta fiki-fiki da iri kuma su ce ai Allah ne ya ce to waɗannan su ake cewa azzalumai Allah ya ce a tafi a tafi a zagaya a zagaya duk yadda aka yi daga ƙarshe irin waɗannan mutanen ba za su taɓa samun babban rabo ba ba za su taɓa cin nasara ba in ji Allah maɗaukin sarki sai Allah ya ce mai alarama wa Allah ran ma ya kwashe mu ya kai mu filin alkiyama kun shirya a ta filin kiyama kai mu da Allah a bari sai gobe cikin bakin da suka halarci wannan majalisi a wannan rana akwai Alhaji Abdullahi Idris wanda yake GDS ne na KRPC nan Kaduna Alhaji Idris muna masa maraba da zuwa wannan wuri wannan bawan Allah muna addu'a kullum Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka irin ɗawainiyoyi da yake ta yi a harkoki daban-daban da suka shafi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har da wannan tafsiri da ake gudanarwa hatta abin da ya shafi motar zirga-zirga da ake ta fafatawa kai nan kai nan kai nan wannan bawan Allah kusan shi ya ɗauki nauyi kuma shi yake gudanar da wayannan abubuwa muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka nan zamu dakata sai Allah ya kai mu gobe sai mu sa filin alƙiyama da ma ya kai mutum daga yau sai mu ga me yake faruwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah